Allahu akbar. Ƙasar Qatar ta yi abin mamaki wanda hakan ya ƙara wa musulunci ƙarfi a ƙasar. A World Cup na 2022, gurare da yawa Qatar an gani a bango da wurare daban-daban suna ta ɗaɗɗaura hotuna da fastoci da ke ɗauke da hadisan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. A cikin kwanaki goma dai da suka rage wanda yanzu saura kwana biyu na fara buga wasar cin ƙwallon duniya wato a ƙasar Qatar. Gasar cin kofin duniya ta farko da za ta wakana a wata ƙasa da ke can yankin ƙasashen Larabawa sai dai gasar har yanzu ana kawo cece-kuce a duniya. Kalaman da dama na dokokin gwamnatin ƙasar sun jawo wannan cece-kuce musamman ga Turawa. Haka zalika bayan kalaman da Khalid Salman jakadan FIFA na Qatar ya yi ya ce ‘yan luwaɗi dole ne ku yarda da dokokinmu a nan haramun ne ni ba musulmi mai tsauri ba ne amma me ya san haram ne domin karkacewar hankali ne aikata hakan bayan waɗannan cece-kuce an ga fastoci da banoni da ke ɗauke da saƙon fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jikin gine-gine da hanyoyi wanda hakan yake ci gaba da damun turawa musamman waɗanda ke son su je kallon yadda wannan gasar za ta gudana a haka zalika a gurare da dama a filayen wasannin na turai magoya baya da dama suna ta kiraye-kiraye da kada a je ƙasar ta ƙatar shi kuwa tsohon shugaban hukumar ƙwallon kafa wato fifa a wannan makon ya ce shi sai fulata zaɓen baiwa Qatar damar karɓar gasar cin kofin duniya kuskure ne. Ƙwallon ƙafa da gasar cin kofin duniya sun fi ƙarfin ƙasar. Ni ne nake da alhakin hakan a lokacin a matsayin shugaban FIFA. Bayan kai gasar Rasha, gasar cin kofin duniya ya kamata ta tafi Amurka. Ƙasar Qatar ta kasance wadda mutanen cikinta ba su fi yawan Larabawa ba, wanda yawancinsu Larabawa ne kuma kaso tara na Musulmi ne. Allah ya ɗaga musulunci da musulmai